mayakan kungiyar Boko Haram sun kai hari a asibitin Mada da ke yankin Makari a jihar Arewa mai nisa a ƙasar Kamaru. Hakan ya faru ne cikin daren Juma'a zuwa Asabar. A cewar majiyoyin tsaro an kashe wani mai gaji a wannan asibitin tare da jikkata wasu ma'aikata da kuma marasa lafiya da dama masu jinya a wannan asibiti. Bubakari Ahmadu na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira daga wannan aika-aika. Ya ce wa muryar Amurka. Ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont donc incendié euh, le véhicule euh, euh, qui sert d'espace de relais. Mayakan Boko Haram sun iso cikin dare. Tun daga kofa suka so mu buga bindiga. Muna daga ciki muka hango yadda suke zuba man fetur a jikin gini. mai gadi ya nemi ya tsare su sai suka kashe shi bayan haka suka kona asibiti eh, suka kuma ɗauke eh, kayan eh, abinci da aka tara asibitin saboda marasa lafiya zuwan sojojin kamaru ne ya sa suka zabura sannan suka ari ta kare maharan sun kuma kona asibitin mada urmus haka zalika suka ƙona motocin ɗaukan marasa lafiya da babura. A cewar ƙungiya mai zaman kanta Humanity Purpose, an yi garkuwa da wasu sojojin kamaru a yayin harin, amma babu wata majiya a hukumance da ta tabbatar da wannan garkuwar. Bubakar ya ƙara cewa. A wannan yankin Mada, tun da matsalar Boko Haram ta bayyana, muna fuskantar hare-hare a kowace damuna. saboda yanayi na sanya jami'an tsaro su koma daga cikin manyan ƙauyuka saboda hanyar zuwa mada ba ta da kyau ko kaɗan da duk ƙoƙari da hukumominmu suke yi dole ne jami'an tsaro su koma baya muna fatar dai gwamnati za ta mai da hankali kan wannan yanki bayan wannan hari da boko haram suka kai eh, euh, a 'yan watanni da suka gabata ƙungiyar boko haram ta ƙara kai hare-hare a yankin arewa mai nisa inda yanayin tsaro ya yi ƙaranci 'yan kwanakin nan. Domin shawo kan wannan barazana, shugaban ƙasar Kamaru, Fulbiya, ya aika da ministar da ke kula da harkokin tsaro, Joseph Beti Asomo, zuwa yankin arewa mai nisa domin farfaɗo da sojojin da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.